da Daga muryar Amurka a Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitocin da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM akwai wasu tashoshin su ma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM haka kuma idan muka je kuma sun kasar Ghana ana iya jin mu ta Alpha ko kuma kacokan a faɗa yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Daula Salim sai kuma ni Usman hamadi. Masu sauraro yau Alhamis talatin ga watan Agustan shekara ta dubu biyu da goma 2018 za mu ci gaba da magana ne akan tsaftar jiki da ta tufafi da muka faro makon da ya gabata. Lokacin da layi ya halin shi ba mu samu mun tattauna da masanan kiwon lafiya ba. To abinda za mu tattauna a yau shine kamar da ita daular ta ce za mu magana a kan tsafta don haka za mu tattauna da masana lafiya domin mu ji yaya abin yake a lafiyar al'umma game da tsaftar jiki da tufafi shin sau nawa ya kamata mutum ya maimaita kaya a jikinsa ba tare da ya wanke su ba ya maganar aski ga maza ko kuma kitso da wanke kai ga mata ko kuma gyaran farce irin su yankan kumba da makamantansu. ci gaba da jin amsoshin tambayar da muka baku a shafukanmu na facebook da twitter za mu baku damar ku kira mu a lambar wayan mu kaman haka alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar To za mu ci gaba da karanto wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku a makon da ya gabata inda muka ce a ganin ku sau nawa ya kamata mutum ya maimaita kaya a jikinsa ba tare da ya wanke su ba sannan ya maganar aski kitso da yanke farce da makamantansu. saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Usman Muhammad inda yake cewa salam BOA Hausa a nawa ra'ayin mutum zai yanke farce bayan kwana hudu aski kuma sati biyu ku huta lafiya. To sai kuma ɗan kirki Dauda Garba ya ce salam yau da gobe kamar ni ba na saka kaya sau biyu kafin in wanke su a tsaftace kuma kamata ya yi idan ka saka kaya sau guda to kamata ya yi a wanke su farce da aski kuma kaga sun fara da kaga sun fara taruwa sai ka je a rage su To sai sako na gaba inda ya fito daga Madinatu Abdullahi inda take cewa sau biyu ya kamata a saka kaya kitso da aski sati-sati. Sai kuma Dauda Huduguru ya ce tsafta dai wata aba da ke da kyau a ƙarin lafiyar jiki. Mm, sai sakon abubakar sadiq belil allah sa na faɗa wannan sunan daidai mm. inda yake cewa salam yau da gobe a gaskiya yau maudu'in naku ya yi matukar da dariya sosai da sosai to ni dai <laughs> to ni dai mafi yawancin lokuta bana maimaita kaya a jikina Eh. wata kai shi ne abin ya ba shi dariya eh, don shi baya maimaitawa to akwai masu maimaitawa <laughs> ah, kuwa daidai ruwa mm. daidai kurji ko mm. to jabir yahaya muhammad kadisau ya ce hakika ya kamata mu rika maimaita kaya sau biyu ta fannin aski ko kitso kuwa ya kamata mu rika tsabtace kawunan mu To sai saƙon Zubairu dare mai damusa inda yake mm. cewa salam yau da gobe ni dai ina saka kaya sau biyu kafin na wanke aski kuma duk sati hakan haka kuma yankan farce ma to sai comrade mansur babaura na faɗa ya ce salam yau da gobe mikiya mai hangen nesa to mun gode <laughs> ya ce za mu kasance da ku domin jin wannan shiri da fatan za ku tashi lafiya tawagar yau da gobe To mun gode. Sai sako na gaba inda ya fito daga Muntari Sa'idu inda yake cewa to ni dai a zahiri gaskiya idan na sanya kaya ina yin kwana ɗaya da yini ɗaya sannan ina yin aski duk bayan sati biyu. Hmm. To sai kuma barista Hassan Chole Maska ya ce salam yau da gobe Ni dai sau biyu nake sa kaya kuma yankan farce a duk sati ina yanke farce na aski kuma da yake ni gaye ne ina yi a duk wata. <laughs> Eh, na gode mm. Oga Kabara da Anta Daula Salim. To, mun gode. sai saƙon bello ahmad dasin inda yake cewa salam yau da gobe fatan kun yi sallah lafiya gaskiya ni dai kwana biyu nake saka kaya aski kuma wata ɗaya nake yankan farce kuma sati biyu to sai kuma muhammad bakujat kori a damagaran jamhuriyar nijar ya ce a gani na inda hali mutum kullum ya dinga sake kayan jikinsa ko kuma a duk kwana biyu sai ya wanke sannan duk sati kuma ya kula da yanke farce da aski To sai sakon Ayuba sarkin haƙuri lafiya inda yake cewa sau ɗaya tak nake saka kaya na wanke su. Batun hmm. aski kuwa sati biyu nake yin aski. Bagadar yakan farce kuma kusan kullum ne sai na yanke su ku hmm. tashi lafiya. To sai kuma Muhammad Sadis Sulaiman ya ce ka saka kaya sau ɗaya idan da hali. To shi kuma abin da ya ce kenan mm. sai sako na gaba na sakonmu na ƙarshe kenan mm. inda ya fito daga Yunus Ahmad inda yake cewa Assalamu alaikum ni dai idan ban yi aiki a rana ba to so biyu nake saka kayan idan kuma na yi aiki a rana to sau ɗaya. Aski mm. kuwa duk bayan sati biyu sai gyaran fuska duk sati hmm. to shi wannan ya kara daga gyaran fuska ka san eh, sauran duk basu ba sa eh, gyaran eh, fuska shi za mu tattauna da masana lafiya al'umma mu ji yaya abin yake misali tsaftace shafi jiki din gaba daya to mun gode a cigaba da aika mana da sakonni To kamar yadda muka ce za mu tattauna da likita kuma mu samu a amsa kira ga wani daga ina ake magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum malam Usman Kabara barka da aiki kai tsaye kana eh. magana da Sade Sa'idu daga nan daura. To Sade Sa'idu barka da warhaka. Alhamdulillah ya aiki. Alhamdulillah to muna jin ka. ya magana? Hakika wannan batun na san matukar muhimmancin shi yasa aka sake ci gaba da dorawa a wanda aka rasa likita sun da kaga mun rasa likita mm. wancan satin. Musamman idan muka la'akari da mm. muhimmancin tsafta ga al'umma. Mm. Da haka muke mai jawo hankalin al'umma tsafta wata aba ce mai matukar mahimmanci ko ba komai hmm. don tsira da lafiyar jikinka hmm. ya kamata a ce a kusan ko da yaushe ka tsaftace jikinka mahallinka hmm. tufafin da dai makamantansu. Mm-hmm. Eh, yin hakan nan shine zai iya baka cikakkiyar lafiya da kuma kwanciyar hankali da eh. kuma ci gaba da yin mu'amala da mutane ba tare da ana tsangwamar ka ba. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Amma matukar ya zama da curin mutum gashin kana zama ba cikakkiyar tsafta. To mm. kai da kanka ba za ka ji daɗin shiga al'umma ba in ma kuma ka shiga to zai zama da cewa ana kaurace maka gaskiya yana mai godiya mu ne muku fata alkhairi Allah ya ku lafiya amin da sayyidu zuwar ka wani kira nan ko salamu mm. alaikum salamu mm. wa ke kan layi Abubakar dan Hajiya ne dan mutanen Gurori amma yana kiran ku daga Damaturin jihar Yobe. Mm, to Malam Abubakar barka da shigowa wannan filin yau da gobe. Me zaka iya cewa game da tsaftar jiki da ta tufafi shawarar da zaka iya ba al'umma? gaskiya kamar yadda mai gidan misali sai da daura faɗi ya gama komai to mun gode ya mutum ya tsabtace jikin shi da mm. muhallin shi mm. ya kamata kamar dai da sani sai da daura faɗa gaskiya mutane su inganta muhallin su kware da gaske da mm. jikin su to mun gode bari mai ansa kira na gaba malam usman gare ka salamu alaikum salamu alaikum to layi yayi halin shi eh, to hello Hello? Yawwa, salamu alaikum. Musa Mamsa ne daga Tudun To, Musa Mamsa, barka da Tudun Iya wace jiha kenan? Ina fata mu na lafiya tsafta. Lafiya. Na ce wace jiha ka kira? Daga wace jiha Malam Musa? Na ce Musa abin da tsafta abu ce mai mahimmanci ko a musulunci. To, haka yake. Saboda haka ne ina kan yi amfani da dagwa daga safe idan na sanya ta bana ka na tuke ta bana karasa ta sai kuma na wanke ta. A wani gari kake zaune? ina nan marabar maska cikin karamar hukumar huntuwa a katsina kenan domin to mun gode sosai gode malam musa Allah ya taimake mu amin amin amin amin gode kira dan salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah barka da shigowa wannan fage wa muke magana da yawwa kuna magana da sakataren kungiyar muryar ta nakama yama local government kebbi state mm. a jami'ar kwanci mai yama to barka da wannan lokaci yawwa barka ka je sunan ku da kokari yawwa eh kace sunan ka ban ji sunan ba daga farko na je ji mukamin safi Haddadu ne kwamfuta Maryama. Ok. Jama'a daga Kebbi. To barka dai. To me za ka iya ce ma jama'a game da wannan maudu'in namu na yau? ne eh, gaskiya an ga maudu'i mai kyau ne saboda ana magana akan tsabta. Tsabta. Mm. Tsabta gaskiya ko cikin addini ana magana tsabta tana daga cikin abin da a cikin addini. Mm. don da Allah yana kira da jama'a da su tashi su taimaka ma kansu da kansu mm. mm. karin su tsafta saboda guduwa da kamuwa da wasu cututtuka mm. saboda idan mutum na tsafta gaskiya zai guje ma kazanta kuma zai guje ma rashin lahiya kala daban-daban. Ba mm. haka ina muku fatan alheri da fatan mu lafiya. To mun gode a huta lafiya. To mun gode sosai Allah ba da sa. Mm. To kin ga magana da yake uh, mm. dukan su ko in ce duk wanda suka kira suna maganar muhimmancin tsafta a jiki. Ah. Uh, to kin ga tsaftar kamar yanzu da na ce za mu tattauna da masaniyar lafiyar al'umma kuma da tsohuwar ko da daddiyar ma'aikaciya eh, jinya. Kuma ma'aikaciyar jinya eh, ce. To kuma kin ga abin da muke son mu sani shine tsaftar wace iri saboda akwai wanda kamar yanzu ba wanda na ja kira shevin misali irin wanda irin mm. hamata da wasu matsi ka da kila ba a bukatar da ya zauna saboda gudun cututtuka da sauransu to na san ita za ta fayyace mana da zare da abawa mm, karin zama da takabar da tsaftar ma har da su <laughs> muhallin gaba da muhalli za a hada mm, da kuma mahimmancin eh. ka sa kaya ma da kuma eh. a ran kaya ka san wasu akwai ba mu je hmm. daga eh, bakin eh, ta da ta fayyace mana. To kafin ya samu ta ai da mu dan iya kara su masu kira din saboda ta yana na yana ta lalubanta. Lalubanta. Eh amma kara manta. Akwai kira. Eh shirin yau da gobe shirin matasa ne yake zuwa muku daga nan birnin Washington kamar da aka saba ga wani. Su gaba da kasancewa da mu. Hmm, bismillah dola. Salamu alaikum. dole barkan ku da aiki. Barkan maka dai. Yau Salisu na gaidan mai biredi ne daga cikin garin jama'ar jihar Bauchi kuma sakataren mabugawa na arewacin Bauchi. To barka da rana Malam Salisu. yau wato har ga Allah in dai kaya na sa shi in dai ina gari zan iya sa shi washe gari amma daga zarar in na fita da shi kasuwa to ya gama aiki sai kuma an sake wanke shi kwarai da gaskiya haka ne kam abin gyaran fuska kuma gaskiya ba zai iya wuce sati ba dan hmm. ba ma bai yi ji daɗin fuska ta ba idan ban yi gyaran fuska a sati ba hmm. hmm. kayi kuma zai iya yin sati uku zuwa huɗu haka gyaran farce ma kuma zuwa kwana goma ne yayi to wani kira zaka ma sauran jama'a domin su ma su yi koyi da yadda kake yi yau wato gaskiya zan yi kira musamman kuma in lokaci na zafi ya yi dole mm. za ki ga inda mutum ba zai gyara jikinsa abin da ya shafa mata da abin da ya shafi lunguna ba to dole za a samu bugu kuma za a ga shi kansa mutum ba zai ji daɗi ba kuma kayan da ya kwaɗe ma ba za a ji daɗin su ba fatan dai tunda ana kira kira alƙa a su ɗauka su amfani da kiran da ake Salisu na da mai biredi daga cikin gari. To mun gode Malam Salisu a huta lafiya. Ga kira na gaba na Malam eh, Usman gare ka. Eh, eh ina jin bai akwai kamar ya dan kashi. Akwai yan samu tangarɗa eh, kenan. Mm. To to kin ga duk da na gaya miki kowa ya san abin da ya kamata ya yi amma maganan gaskiya kamar misali a canza kaya wani mm. lokaci zaki ga ya danganta da da wani kaya ne kake da shi guda nawa kake da shi yaya karfin ka yake duka wayannan abubuwan yana cikin lissafi ni ina ganin ma mallam eh. usman tsaftar tufafi ma ya hada da mm. aran kaya ma ka san eh. wasu suna da aƙidar son aran eh, kaya shi ma yana da illa sosai ga rayuwar mu saboda bai kamata kayan da wani ya amfani da shi ba kai mm. ma ka ɗauka kasa to mm. wannan ma ya kamata a ƙara kiyayewa amma dai za mu ji duk ta bakin masanan lafiya to ga wani kiran nan salamu alaikum eh salamu alaikum kabara kiranka hmm. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam usman kabara na'am barka da warhaka da wani ke magana <laughs> kai tsaye kana magana da ta tayar san problem mai tisi da shadda da kayan dinki daga nan tsakiyar garin filin niger daga niger alhassan barka da shigowa to eh daga filin niger filin To barka da shigowa. Eh filin je kullum wannan babban mai sauraron ku na amma ba ya samu ku sai yau Allah. Mm, yau ka samu. Yau ka samu. Barka yau ka same mu Malam Alhassan. a madadin ku alasan tayar yana gaida to to ka ga to kafin ka tafi yauwa yauwa yi magana a kai e yaya tsafta yaya canza kaya yayi kamata ya kasance mm. ya kamata malam gabara duk mai sallah ya kamata a ce dai ko bai yi komi ba ya canza tufa ɗaya a rana. Mm. Saboda ya ibada mata mu ba za ta yi ba sai tare da tsafta. Sai da tsafta. Mm-hmm. Kuma ko iyalin gidanka ba za su ji daɗin zama tare gare gaba da zaran kai mutum Kana kauri, in kana kauri mm. sai a hankali. ko a makaranta ko a tasha ko a mm. mashayar ruwa duk inda ke in ba mai tsafta na mutane ba za su ji daɗin mu'amala da kai ba. Kwarai da gaske kam haka ne. yawa babban mai sauraron kuna Alhassan Tayar San Problem daga Filinge a jambore Nijar. Na gode Malam Gabar da Usman To to to na gode sosai Alhassan. Na gode. To madalla kamar yadda muka To ka ci gaba da gwada insha Allah zaka dinga samu. Mm. yawa To madalla yanzu mm. haka muna tsaye muna tare da kai tsaye ta waya da kamar yadda muka faɗi mm. masaniyar lafiya ma'aikaciyar jinya da ta tana aiki da zamu ta bamu. Me abin yake horo koya abin yake ba. Salamu alaikum barka da warhaka. Wa alaikum salam barkan ku da warhaka. To barka dai. Barka ka dai dakta. Ah, za ki iya gaya mana ah, sunanki? Eh. To ma'aikaciyar jinya. Kin san shi ba haushe, <laughs> kin san shi ba haushe fa da na da mai aikin jinya da mai aikin aikin asibiti likita ne a wurin. likita ne. Mm, mm, mm. <laughs> To to ah, na san ke da daddiyar ma'aikaciyar jinya ce kuma masaniyar lafiyar al'umma. me sunanki kuma ina kike aiki? Assalamu alaikum ni suna na Aishatu Abdulkadir. Mm. Ko yana aiki a nan dialogue dialogue specialist hospital nan garin Kaduna. Mm. Mm. Dialogue dialogue hospital eh. wuraren unguwar dosa ce ko unguwar sarki na ga akwai wani unguwar dosa ko yawo can wurin yan majalisu Eh, to, barka da warhaka To, kin ji dai maganar da muke a kan lafiya da kuma maganar tsaftar jiki musamman saboda abin da ya sa muka ce mu kawo masaniyar lafiyar al'umma da kuma aikin jinya saboda yawanci kuke ganin mutane kala-kala a asibiti. Ku ga me da to ku ga me tsafta ku ga wannan ku da farko me zaki ce a game da irin wayannan tsafta da muke magana ta jiki da bature yake ta personal hygiene. Eh, to personal hygiene dai wani yanayi ne wanda mutane da yawa hmm. Mm. ba sa iya ingantar da shi haka a jikin su suna hygiene da wani ne na jiki sai kansu mm. kuma yadda ake cewa tsafta mm. lafiyar uwar jiki tsafta to a mutane da yawa za ga eh, kayan su na jikin na waje yana da tsafta kwarai da gaske amma na cikin ne to sai ba an yi da oh. gaske a gaskiya kuma eh. mutane da yawa ba su ɗauke idan idan na fahimce ki eh, idan na fahimce ki Hajji Aisha misali na sa riga nan da wando oh. na lafiya lau a waje amma kila dan bantan da ke ciki da yar singileti na kila suna nan sun fai sati ina sawa ko kai kwana biyu ma baka yi wanka ba eh, an yi ba ai ba na'am hmm. to haka ne bayani yake sai da eh. lokaci ya sa riga mai tsafta ya ɗauki turare mai tsada ya lafta yana wucewa daga mutum ya wuce zaka ji kanshi zaka ga hmm. amma hmm. su wanda um, wuya su kamar kamfai da su singileti da su kamar a mazan mata irin fatari su sun ba a kula da su da to na daga sutura ke akwai na mm. kafin jiki mm-hmm. mm. mm. kaga gashin han mata ba wani amfani ake da shi ba amma ga mutane sun bar shi a jikin su kuma shi tara musu zufa da yanayin da kwayoyin cuta suke so Mm. sai ka ga yana wari su aka ji warin kashe babu wani mutumin da ke da warin kashe. Mm. ba wanda aka halitta shi da warin kashe sai mm. rashin tsafta sai kawo wannan warin kashe saboda haka gashin hammata ba ba da wani amfani da gashin gaba din nan yana da kyau mutum ya rika aske shi ko ah, musulmi dai za su gaskata wannan dan an ce kowane kwana arba'in mutum ya aske wannan gashin dan da bai da wani amfani. kwarai da gaske ai tsafta ma ya danganta ma kowa ne ya kamata ya yi ba wai musulmi kaɗai ba. kowa mm. kowa ya kamata yi sannan mm. fatan jikinmu fatan nan da Allah ya halitta mu da shi a kowane lokaci yana canza ana canza shi ana sabunta shi ne mm. ana sabunta shi saboda haka wancan tsohon fatan da ya tattashi shi kuma gashi ba a wanke shi an raba shi da jiki ba gashi ya haɗu da zafin jiki da gumi da sauransu sai kiga yana bada wani wari mara daɗi kuma in ya haɗu da mutum baya wanke kayan ciki cikin shi wato singileti da su mm. kayan da yake sawa da suke da alaka da jikin shi sosai mm. baya wanke su sai ka ga kuma abin da ya inganta ya zama in mutum ya wuce sai kowa ya canza position ɗin hancinsa mm. saboda ya shaƙi iska mai lafiya. To malama wani shawara za ki kuma yana da ci gaba eh ina jinki bari in kin dire. Yawa. yana tattare da kuma yanayin yadda mutum yake girma mm. kuma yanzu idan mutum ya taso yana dan yaro za ga yara jikinsu baya wani wari ai mm. sannan sai in suka bala akwai sinadaran da Allah yake tsiga musu a cikin jikinsu na na kwayoyin da za su samu halitta su mm. samu eh, su samu nasu zuri'a din mm, mm, su ma wa'annan sinadaran su ma suna taimakawa wajen yadda mutum zai fitar gumin jikin shi ya fitar ga shi ba tsafta ga ya tattaro da wa'annan duk abubuwa da muka faɗa daga baya kenan warin jikin nan ya zama wani kiji kamar albasa ne kuma ga shi nan dai ba za ma ke misalta shi ba to in aka balaga mata masu al'ada kuma su ma haka dai sinadaran da ke sa mace ta yi al'ada da ke sa nono ya fitar da mm. sauransu mm. Eh, eh, su ma duk suna da nasu eh. mm. fannin da suke da suke taimakawa wajen wayannan wari-warin jiki shi yasa a asibiti kullum muna ga musu wanda wuya da mata masu ciki na ma kusa mu tsallake su. Eh yawa masu ciki. su ma ka cikin jikin su ya canza yanayin jikin su ya canza saboda haka mace mai ciki a dole ne ta samu akalla mace ta yi jodewa ba Mm. Mm. Okay. Eh. Hey. a to layi eh, zai sake lalubo mana ita mm, amma kafin a lalubo shakata yawwa mu dan mm. numfasa mm, haka ne kaɗai Bello zaria da wakan e, mm. To, to likita da tana magana uh, ko in ce masaniyar lafiya uh, Aisha da take magana akan cewa tsaftan nan da ake magana kin ga duk a da suka yi sakonni ko mu magana cewa wani zaki gan shi fes a jiki ba amma kayan ciki akwai damuwa haka ne eh ko kuma ba a wanka ba ko da aka aika ma ba wanda ya eh. magana kayan ciki yawa ko kuma kila mm. saka tsamu din nan da zaka dan yi ka fito fes amma ta cike ba fes ba mm. an yi ba yau da mata da suke da juna biyu da yaran da suka fara balaga eh. misali mata maza da changes ko kuma canje-canjen da ake samu a jikin lokacin balaga eh, ba to daula mm. kin san kwana biyu muna ta shigowa da bako da ba a ji murya shawe yana bayan fage ana ana nan cikin da muna da sabon ma'aikaci wanda kuma wai waka baki mai ita tafi daɗi salamu alaikum Amma alaikum salam da muke magana kuna magana da Muhammad Hafiz Babale. To Muhammad Hafiz barka da shigowa murya Amurka gaba daya. Gaba Yawwa <laughs> <laughs> na amsa. Ko ce barka da karuwa a cikin iyalin murya Amurka. Iyalin murya Amurka. <laughs> Mun samu karuwa. Eh, mm. eh to ka ji dai yau da gobe shirin matasa kuma ga ka matashi. Hmm. Eh shi ka tafka zanzaran ka to idan mm. eh, ka yi magana da tai. Eh to yaya magana tsafta kake kallon ta kai? gaskiya ne gaskiya maganar da mm. ta yi na yawanci ba wai iya matasa ba mm. har manyan ma mm. za ka ga mutum alhaji ya kai alhaji ya eh. sa babbar riga ga ya cike ga wando amma na cikin sai a sulo kwarai da gaske kwarai za ka ga mai bi eh. sai a sati ko hmm. kwana nawa ana amfani da su wanda gaskiya yana wani zaka ga har yana dan baki baki ma da eh, sauransu so gaskiya magana da ta yi ta yi kyau sosai hmm. wanda jan hankali ne ga masu sauraro hmm. wanda ya kamata mutane su dage su kula da tsaftar ah, kayayyakin da suke sawa sannan kuma su kula da Mm. Ah, musamman yanke farce za ka ga wasu suna bari da yana shiga to Aini kun ma manta duk a wannan eh, maganar tsabtan ba a maganar tsaftan baki ba eh, ita ma tana da matukar muhimmanci haka ga wanda daga jigawa da yana da sake lalaba in mm-hmm. muka sa sake lalubo mana ita ko minti ɗaya ne sai ta kulle mana mu ji magana baki ba mm. eh to salamu alaikum wane ne daga jigawa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu eh barka dai To shi bako na wannan gidan rediyo na masa fatan alkhairi tare da kai da kuma mataimakiyar ka suna na eh, Alhaji Ahmad Kafinta kofar garin Bulango. To barka da wannan lokaci. Me sunan babana? ai babban suna ne. alhamdulillah gaskiya ne ita tsafta da ita ce cikon addini kuma mm. ni kaina ba zan iya sa kaya ne kwana biyu ina sawa musamman yan ciki ba dole ne sai na wanke ni ganin idan mm. zan iya kwana uku ban wanke ba sai yanzu kamar idan na tahin addini ma kamar eh. ya addini yake eh sallah mm. sallah ta karbu ya kamata mutane a daure ake wanke kaya musamman na yan cikin nan da mm, ake magana da mm, goge baki wallahi to da dama zaka ji kuna cikin jami za ka ji don wani yayin numfashi sai ka ji wani sai ka ji kamar ka canza sahu mm. da mutane su mm. wallahi to amma dai ya kamata mutane su dawo wannan lokacin da zai bane to wani rihin hali ne to Allah Allah kuma ai ka ga ko a da akwai akwai za ka ga wasu ma a ƙauye sai ka ga da toka ya dan sa toka ko dan gawayi ya goge baki ko sa gishiri ba haka mm. Allah ya mana don mu goge bakin mu kamar irin wannan carbi mai na dinnan ga shi wanda an ce in kana goge shi ma akwai wani asalin Ah, magani da yake na wannan dan eh, eh, sinadari da arusu ne. idan mutane suna irin wannan kaga ga zai hmm. to to mun gode Ahmadu mun gode kwarai kai ma ka ba da to mun gode to mun gode fa ai lalle ka ne gaskiya yayi magana to kaga yanzu hmm. maganar da yayi eh, akwai maganan goge baki da kika fara ɗaukowa. Hmm, tsaftace baki. Saboda da duka alamu da likita dai ko in ita Aisha Abdulkadir ta yi mana cikakken bayani akan wannan lamari to amma tunda bamu sake samun ta ba duk da yake da an riga an tsinci abin da ta faɗa gaskiya mm. to maganar tsaftar baki yayi magana cewa goge baki kamar su asuwaki kamar mm. gishiri ya kai magana mm. za ka an sa da ruwan dimi an dan goge baki tsafta sunan ta tsafta eh. kuma sannan za su yi kokari suna yi su uku a rana ba wai dole kamar so ɗayan eh. nan ba ko kuma in ma ba a eh. samu an yi so uku ba a yi so biyu a ai bacci da in an tashi akalla ma haka ma likitocin hakori suke cewa sannan kuma ba wai iya hakorin ake wankewa ba harshe shine yake wannan yawa mutum ya yi numfashi shi ma banci dan shi yake mm. sa warin baki amma mm. mutane ba su mm. fahimci hakan ba shi yake aji eh, annakiya eh, kin santa da Hausa ko eh <laughs> to ga wani kafin ina ga shine zai zama salamu alaikum alaikum salamu alaikum amma na ji daula a cikin rediyon nan rediyon ka sai ka dan rage sautin rediyon nan <laughs> yawwa barka da shigowa wannan fage daga gare kuna magana da musa kalawan nesin daga jega wala ka jega to barka malam musa daga jega wani ah, irin shawara zaka baiwa jama'a game da wannan lamari na tsaftar jiki da na tufafi da na baki mm, a takaice to gaskiya Yana ba jama'a shawara dangance da wannan maudu'i da kun ka zo da yi na tsafta mm. dama ita da tsafta dai cikin addini ce sannan mm. yana da kyau mutum ya da kansa da iyalansa da sauransu mm. sannan zai ji daɗin ma tsautan ma jiki mutum zai ji daɗin jikinsa da kansa haka kuma duk mai shiga jama'a kaga yana tsafta jikinsa za a ji daɗin lokaci yayi hali shi gode dan mutanen jega sai wani mm. lokaci kuma to yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu a Dinde ko inda suka taimaka wannan shiri ya zo muku yanda kuka ji shi musamman Daula Salim sai kuma Muhammad Hafiz Babale sai wanda ya bada umarnin shirin Daniel Brown sai injiniyan mu ne Mr. Rob McLean Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke ce Allah ya tabbata mana da alkhairinsa mu zama lafiya.